bisa ga dukkan alamu za a lokaci ana ruwa rana game da dambarwar majalisar dattawan najeriya musamman ma game da batun shari'ar saraki da ake zargin sun sayo dokokin majalisa yayin zaben su saraki da kuma mataimakinsa ikoro madu batun da yanzu haka ma ke ci gaba da jace ce kuce a ciki da kuma wajen najeriya tun farko ma dai sai da shugaban majalisar dattawan sanato saraki ya koyi zargin da hannun bangaren majalisar zuwa a wannan dambarwa zargin da ko sakataren gwamnatin tarayyar najeriya injiniya babacir david lawal ke ma musantawa domin ko azanta wasu da manema labarai a yola sakataren gwamnatin tarayya ya ce abin mamaki ne ma da wasu ke tunanin cewa akwai bita da kulli a zargin da ake wa sarakin da kuma mataimakinsa gwamnatin tarayya ba ta da ra'ayi da ra'ayi a wannan eh, batun don me sanatoci su suka yi zargi suka rubuta petition ma police a july 2005 cewa dokan da aka amfani da shi aka yi zaɓen shugabannin majalisa ba ita ce an canja so suna so police su investigating su hukunta wanda suka yi police suka gama aikinsu suka tura ma attorney general cewa a ganinmu an canja dokokin da aka amfani da shi a zaben nan kuma an kare doka a yin hakan attorney general da ya duba ya ce to a je kotu kotu ta yanke shari'a shin sun canja ko ba su canja ba shin wa ya canja ta musa zargi kan cewa gwamnati shugaban najeriya shi ke musu bita da kulle. wannan kuma neman hujja ne hujja mai kun su je kotu kotu ta yanke hukunci sai ta ba mu laifin da ba namu ba ne mu ba mu a cikin wayanda suka yi zargin an canja dokoki sanatoci ne ba minista a ciki ba director na minista a ciki duka sanatoci ne suka yi petition so wannan tsakaninsu ne su suka fara mu dai attorney general aikinsa ne tun dai hawan saraki shugabancin majalisar dattawan ake ta sato kasa katse a tsakanin bangarorin biyu batun da wasu ma ke danganta da tafiyar ne a fannin tafiyar da gwamnatin kasar to ko mai masharanta ke cewa game da wannan sato kasa katsin alhaji zubairu idris abdurrauf tsohon dan jarida ne a kasar na mako ganin akwai abun dubawa a wannan lamari wato wani abu ne wanda ya faru idan ka duba cewa lokacin da aka zaɓi wato aminu wazir tambuwal a matsayin shugaban majalisar wakilai za ga cewa jam'iyyun adawa su ne suka haɗa kai da waɗansu na jam'iyyar da ke mulki a wancan lokaci aka zaɓe su a matsayin shugaba suka ce bai kamata ba a ce jam'iyyar da ke mulki ita ce za ta ce ga wanda zai zama shugaba to wannan tsari ne ya ci gaba ita majalisa tana ƙoƙarin tabbatar da 'yancin cin gashin kanta ne hmm. wannan abin da aka ya faru musamman wanda za a ce ya fi kamari a majalisar dattijai da har ya kawo dr bukola saraki a zauren majalisa shi ne ya kawo wannan takaddama saboda me da jam'iyya ke so daban da su 'yan majalisa suke daban domin tabbatar da 'yancin cin gashin kansu iya shi wani mai fashin baki kan harkokin majalisa dr ahmad bawa bello na ganin ko ba komi wannan ci gaba ne a fagen demokuraɗiyyar najeriya a siyasa yadda muka faɗa daga tun da fari shine ana da bambancin ra'ayi eh, don haka eh, ba dole ba ne abinda shugaban ƙasa yake bukata a koyaushe zai same shi yadda yake so sannan kuma ba dole ba ne su eh, yan majalisa abinda suke so su ma za su samu a yadda na fada na fari shine kundin tsarin mulki ya ba kowa eh, cin gashi kansa wanda zai iya ya gudanar da aiki to an babban abin da ake bukata shine a samu result a samu eh, outcome a samu yarjejeniya tsakanin su a ƙarshe to duka da muka samu kuma alhamdulillahi ana samun wannan yarjejeniya koma da menene dai yanzu fa lokaci ne kawai ke iya tabbatar da yadda wannan dambarwar ko za ta kaya ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya